Thank you. Allah har a duniya har a lahira ni dai naga annabi Muhammadu annabi Muhammadu na tsaya ga annabi Muhammadu a kai wallahi yunwa nake ji dan Allah taimaka mu dan banza wato ba na ganka yanzu ka fito daga cikin kangon nan ba shine ka zo kana zazzare min idon dole banka duk ka ji wato irin yaran nan da kuke zuwa ku je ku sha shori shoko hmm? yanzu duk yaro kamar ka hmm? a yaro shekaru irin ya naka yana gida yana gaban iyayensa a aike shi ya ɗebo ruwa ya kai nika ya tafi makaranta ana baya kyakkyawar tarbiyya amma kai da ɗan iska ne ka hauro katanga kana shan baliyam ko ka sha baliyam ka sha sholisho daga nan kuma ya zama dungurumin barawo to wallahi in baka wasa ba za ka zo a haka ka koma a haka ba wan ba ganin karatun dan kama ai irin ku ba a taimaka muku yaro <laughs> ba a taimaka muku ai yan iska ne ku in a taimaka muku ai yan dimga yan iska za ka matsa ko sai na sa takalmi na make ka ina ganin ba wani abu eh sai masu ruwa da suka zo jiya to eh na ce musu ba ka nan okay mm. to na nawa ne eh na wata biyu ne ɗari takwas ɗari takwas mm. <laughs> <laughs> sai na dawo to a dawo lafiya ba ki ce kin gode ba a'a sai mu kwace kuɗin ba Ahmad mu je ta Lafiya? Ina ne gidanku? Ba ku da gida? 私もそんな感じそんな子なんで全部平気 hankalin gaban da za iya gane ku kai ba mu da gida ba mu da gida to to a yake kake nan bola da ka gani kullum a nan nake kwana Allah ta gaja. A bari zan je zan baka mawa iya bakin ne ka ko wanda ake da bukata dai kai haƙuri eh, mu je cikin gida Yoani ina ina ta neman kwashe kukuna kuna nan kuna karatu. to kuma ku je ku tashi ku tashi mu je ku ci abinci ku shirya ku tafi makaranta ko abubuwa dai sun zama yadda suka zama domin gaskiya can magana ka gama fara magana da kai ta waya da kan magana ba ta yi ta waya ba sai na kira ka wai da kake so ka ci saboda Allah alhaji saboda Allah haka kamata ya rayuwar har yanzu baka ce komai ba yaro da ka ɗauka ka je ka kai gidanka ka nanika shi a cikin iyalinka ka tuza shi a cikin sirrinka shi yake magana a kai ya kamata ba a ce ka yanka ka yanka da hankalinka tunaninka hmm. taimako ba hanawa aka yi ba amma fa shi taimako in an tashi nisa a lokacin da ya kamata kuma akan wanda ya kamata to yana da iyaka yayin da aka gama a juya masa baya in wani ya taso sai a sake tunda ba hana aka yi ka ko magana amma baka ƙarasa ta ba sai ka datse ta kai wani gurin da ba ka ce taimako yinsa ake a inda ya kamata hmm. to inda za ka ƙarasa a inda ya kamata ga wanda ya kamata a lokacin da ya kamata a dukkanin lokacin da ya kamata da gani to wannan yaron yana buƙatar taimako na da ikon taimakawa tsawon rayuwarsa in allah ya amince ya banna a inda nake yanzu zan iya taimakonsa wannan shi kenan magana kan to to na ji yanzu da kake magana ubangiji shi yaron ubangiji sa shi kadai kai ba ubangiji ka bane ni ba ubangiji na bane amma mun yi tarayya a cikin harkar ni da shi mun yi tarayya a cikin na ji da kuka yi tarayyar abinda nake magana idan zama ya tsawaita zama ya yi zama idan yaron ya fito maka da wani abu na daban in ya fito da wani abu na daban sabanin abin da ake gaya maka to to to ka fa kai kuka da kowa ka kuka da kanka karkace ma Allah ne duro maka naji ban san sa ba ban san wani nasa ba ban san nasaba ko dangi ko wani yan uwa duk babu mhm. amma na san sa ko amma ya kamata ni dai ka fahimce ne domin wayannan yaran da kake gani ka yanzu baka tabbas yaran nan ko ta danga ya haru da kauye ma baro iyayensa ya gudu ya zo wata watakila dan shoro ne watakila dan ganye ne wata watakila dan wiwi ne eh wata watakila ma giya yake sha kai ka sani ba ba ka sani kana ganin sa gari ba sana yau irin yaran to na ji amma ni ba zan yi to shikenan abin da ka faɗa ba wai ban yarda da shi bane na yarda da irin abubuwan da ka faɗa saboda abin da ka faɗa haka yake ba ba kai ya ce to amma shiga layin masu yaka addu'a eh. Allah ya sa ya karbe shi dinnan kuma a gama lafiya a rabu lafiya to abu eh ta magana ya wato ni abin da ya fi bani mamaki wai mutane me isa ba za su yi shiru da bakin su ba ina ruwan harkar rayuwa to wai kan yaran da an ka zuto ake ta surutu ake ta waye waye na zo na mai da dan wani nawa na yi waye na yi waye na yi mai da da ga ka na mai mai da dan wani duk wani zancen banza can mafi wasu da su sauri kawai ina ruwa su wannan ai sa ido ne sana'ar banza ha kawai a sa maka ido ina ruwan su mu isha su da abin da muke ciki so da ka na yi alkawari tsakanina da Allah subhanahu wataala matsawar kin taimake ni kin riƙe yaran nan ba zan fasa ba na yi alkawari insha Allah wannan ɗan da muka zanta za mu riƙe shi tsakani da Allah ya taso a cikin gidan nan kamar ɗan da muka haifa. Alhamdulillah Allah ya zama gatan duk waɗannan 'yan gudun ma ku ta sha'anin su. Ni na toshe kunne na na kuma rufe ido na ban ji ba ban gani ba shi nan fakat. To an gaya musu ɗan mutum ɗan kabewa ne da za ka tsince shi a din da ka gada ma? Ko kuma ɗan mutum wata bola ce da kawai za ka bazzatar da shi in ka gan shi a wani guri. haka aikin ta kai ka sanya yadda karshen ka zai zama shi ne magana to din rigimar da ake ciki sa auduga toshe kullum ni ba zan toshe ba saboda ba ta dame ni ba ke nake ji wani alhaji cikin ci na riga na haka ta kuma yi haka sun cika surutu wallahi tallahi ba yadda zan saurara tsakani da Allah sai na yi taimakon wannan ba ni ban saba ganin wannan ba dama ya ce ko kuma kuna tare ne wallahi yan uwanmu ce ka san kullum da in ta zo gidan nan sai in daga ba da labarin salim salim salim to kullum ta har ya cika so take da kanka ta ce da yau da za ta zauna ta wuni a gidan har sai ka zo ta dinga sanar ta tafi gida. Da fatan dai ba za a ci amana yar uwarta ba din ta dade tana ban labarin. Ai barin gaya miki gaskiya wannan son da nake mata ai sai dai ni a ce dai kan da mu. amma san da nake mata ai yafi nata ka san kuma za a yanda ku ke fa kika san kai ci amana dan ya ga san cewa na mutu masa ba yanda za a ai kamata yau a dauko benci a zauna dan kawar ta kasa a duk ba nan sai son take ba dan ba ko mota ko gida ko kyau ba a zuciya Allah sani ai to shine abin da nake nuna miki

irin wannan shakuwa haka? ta shi ne ake gina ita irin wannan ba ka ba da ita sai ki taimaki yaran su kara da ce da take rawar to ba ka sake da irin wannan jituwa hmm, su ka kun kara magana ah, ah, ahmad alhamdulillah yanzu ba abin da za mu ce da allah sai godiya bisa ga yadda ya raya ka ya maka baiwa da shirya kuma ubangiji ya arzurta ka da ilimi ka zama mutum mai cikakken hankali da ya kamata a mu'amala da shi to ba abin da ya rage illa mu yi tunanin yaya me ya kamata ka yi a rayuwa ma'ana aikin yi don kai ma ka zama mutum ne dogaro da kansa to wannan ta sa na yi tunani ya yawan gaske wanda a ƙarshe dai na na yanke hukuncin cewa zan sanya ka ka zama manajan harkoki irin na ma'ana dai dukkanin kamfanoni na tare da harkokin kasuwanci na gaba daya ka zama kai ne manaja a wannan harka eh, ina ganin ranar jiwuke na litinin don allah ya kai za mu je in gabata tara ma'aikatan nan gabata da kai a matsayin sabon ma'aikana nan kuma tara abokan kasuwanci na gaba su gabatar musu da kai a matsayin eh, sabon manaja na da zai ci gaba da gudanar da harkokin da suka shafi yanzu kenan na gode wa Allah sun ya gode kan jibi ranar litinin kenan sai ka zo mu je mu haɗa mu haɗa ka da dukkanin ma'aikatan tara musu da yin gabatar kai da abokan kasuwanci na suma ma gabatar musu da kai a matsayin sabon manaja na na harkokin kasuwanci. Na gode. Allah yau da a matsayin sabon manaja na na harkokin kasuwanci Allah yau da mu Ha, bobo, what's up? Yeah. kai sai ka ji da jama'a? Wallahi kwana biyu ga fafsi ya sa ni aikin gama ga faɗin shiri. na ma ya kulle da yawan aiki to aka yi alƙawari bai ci haka ba dan kuma ka samu daula shi kenan sai ka manta da jama'a a'a yanzu nan ma na dawo da kwatan aiki ba ba da ni mhm. nake so dan je picture dina ah. na aji wasu peps na ni ma kawai nake so kaga harkar solo yayin fa zo ka zuba da makari a'a dan picture din mu kawai zaza suna su su ku ne kawai mu je mu lafi Allah <laughs> Allah baka na suke ce ita za ta je ba tana da bako sai ga shi ashe dan malam ne kai kana kaɗan haka kana faduwa to ai da ni ne bakon ba wani ba ko akwai wani bakon ne mun talo. to ya gida. ya ya aiki. alhamdulillah. Allah kuma sai ga shi zuwa na ba ni ka mu mazo na tafi da gurdine ne kunne ne mai kakke san ɓalelar dan saurayi amini na abokina amadu mai duniya. sunan shi amadu suna na amadu mai duniya to amadu sannan ka an lafiya ya wallahi ka san ni ka gane ko ina zuwa gatar fara'a gatar fara'a ta kuma kuya kaga wannan ita ce winta ita ce nake tunanin kira zan saka ta daka Allah to ita ba sunanta wannan mm. umma ga titi kenan umma sunanta amma na ji daɗi da bakon da wallahi Allah ko sai ma in ji daɗi Allah ai ka gama ran gaisawa ai gaskiya ne ko a hanya muka da kin sai a tsaya a gaisa ke ke dakata ai inda mutunci kishi wa ai uwa ce gaskiya ne ya fi karfin an ce mara haida da nisa sai dai a matsa kusa a ce ina wani ahmadu mai duniya a ita ko ba wannan mm. sunan ta umma amina ta ce kanwa tashi? kuma yar uwa ta kaga idan da magana a cikin ka faɗa barin kashi a cikin bai ganin yunwa ka ambaliyar da abin da ke cikin kana santa kana ba haka ba ka faɗa da bakin ka ina ciki kana ciki za ka shiga ke yana sai haka ne haka ne ka tsara jikin ne wannan ita kuma haka zan zo ka fama sai dai nin ta zuba kamar ruwan sama amma dai kaya ne thank you gani ai gani ne abokin da an yi ya kura min da yana da kallo na yana da kallo har sai na fahimta ni kuma ina ganin na fahimci haka amma sai da ni iya abin da ya suka kwata da komai na na samu abin da ya kuma wallahi ka gani ba

na zo fahimci miki abin da ke cikin cikin zuciyata da kuma ciwon da ke cikin zuciyata na ne ba? ta nisan ki nake ahmed ka riga ni ne a baki amma na riga ka a zuci hakikanin gaskiya tun ran da kuka zo da kai da ya amini na ji wata ƙaunar ka da son ka da biyun ka ya shiga min zuci amma ban fito na fayyace maka gaskiyar abin da yake damuna amma yanzu tun da ka riga ni ina ba. to ya sanin gane kana tantama akan wannan na ramu mai yosaiti zana harbin ranki masoyin juna ra rong cùng cười கருங்க هو البين kai tunanin ko kin canza ra'ayi can Allah ya sa kin canza ra'ayi to a shi kenan tunda ba canza ra'ayi ba mu ai mun fi son ayi tuwo na mai Allah ya sanya alheri a cikin wannan harka zan sanar da mahaifinki in ce kina nan har yanzu kina son Ahmad <laughs> Amar su ta abu yawwa Amadu ban gaya maka ban gaya maka alishin an maka ɗaura saboda na gaya ma hajiya hajiya ta gaya ma baba za a sa amma har yanzu tabbatar har yanzu yare ya karawa da su kan na san jahilci na nuna tare da ki bari sai lokacin da jahilci ya fita daga kanki cikin girman da kuma zaki gida yaro wani mutum da zaki aura amma ba Ahmad mai duniya ba na san na farko ne kebe da su ta wani